أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 shekara ta 1432 wanda ya daidai da shida ga watan agusta na shekara ta 2011 muna nan masallacin abu huraira radiyallahu anhu da ke nan garin sakkwato kuma mun so mu karanta suratun nisa'i jiya inda muka ji allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe surar da kira zuwa ga aji tsoron allah kuma ya kira mutane baki ɗaya cewa mu ji tsoron allah gaba ɗaya domin dukkan mu ya halicce mu ne daga rai guda wannan rai Shi ne ran annabi adam kuma da gare shi aka halicci matarsa sannan aka halicce mu muka yayyadu a ciki daga cikinsu to sannan sai muka ji tabaraka ta'ala yana bayanin hukuncin marayu da yadda ya waje ba a riƙe amanar dukiyarsu idan aka bayar da ita har ma idan ta kama ana so a auri marainiya don a cuce ta a ci zalunta a ƙwace mata kuɗi allah ya ce to kada a yi a je a wasu mata ba wannan ba sannan ya ce mace dole ne a bata sadaki sai fa in ita cikin jin daɗin rai ta ga dama ta rage wani abu waɗanda suke wawaye idan an yi musu hijiri an kange kuɗinsu ba a basu su ba to lokacin da suka yi hankali sai a basu haka su ma yara ƙanana to ƙarshe sai muka ji allah tabaraka ta'ala ya so mu maganin gado ya so mu cewa namiji da mace kowa na iya samun gado bai fayyace mi za a basu ba a karatunmu na jiya amma a yau za mu ji daki-daki dalla-dalla suwa ke gado kuma me ake basu suwa ne ne kuma aka ce su yi kukan su dan uwa amma ba su gado komai wannan shine karatun da za mu yi a yau Allah tabaraka ta'ala ya ce yusikumullahu fi auladikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما يوصيكم الله في أولادكم Allah yana yi muku wasici a cikin sha'anin 'ya'yanku abin da zai baka sha'awa da alkur'ani komi Allah ta'ala ya aje shi wurin da ya dace da shi kalmominsa da haruffansa da lafuzzansa wasiya a alkur'ani muka bi ta ko'ina za mu ganta tana zuwa da ba'un ne zalikum wasakum bihi shara'a min addini ma wasa bihi wa abudullah wa la tushriku bi shay'an wa bil walidaini ihsanan ba wannan ba wa abin nan wa abudullah wa la tushriku bi shay'an ba wannan ba wasici da walidai wa bil walidai ne ihsanin ko so duk inda Allah ta'ala ya kawo wasici yakan zo da ba'un ne amma anan sai bai zo da ba'un ba sai ce yusikumullahu fi auladikum Allah ya nemi ko wasici ga sha'anin 'ya'yanku saboda nan, ba wai mu da muke raye ake mana wasici mu kula da 'ya'yanmu ba a'a ana wasici ne a cikin dukiyarmu bayan mun cika a ba 'ya'yanmu da ka fi auladikum yana nufin a cikin sha'anin 'ya'yan nan naku li zakari mislu hazzil unsaye Allah ya ce cikin 'ya'yanku namiji zai ɗauki kaso biyu irin wanda aka ba mace ashe kenan mace ita ce asalin bai kason sai an raba an bata sannan a duba ceto to menene aka bata in an duba sannan ce to kai bari a baka riɓi ninkinsa ba baka macen ita ce asalin mai gadon saɓanin abin da hankalin da yawa bai kamawa masu ganin cewa don me lizzakar mislu hazil unsayin don me namiji zai ɗauki kaso biyu su ce mu muna neman ai mana adalci sai mu ci a ba adalci kuke nema ba zalunci kuke nema adalci daban daidaitawa daban idan aka zo ɗaukar kaya misali mu ɗauka an zo da katon-katon na batur masu ɗaukar da ɗan shekara shida da ɗan sha biyu da ɗan talatin da biyar sai ka ce kowane su katon biyu na batur za ka dan mashi wa ka zalunta amma kuma ya ka daidaita su amma adalci shine dan 35 ka dora masa katun biyu dan 12 ka dora masa katun daya dan shekara shida sai ka dauko su kwali kwali kana bashi yana kai kai musu me kai musu adalci su adalci shine a ajiye komai inda ya dace ba wai a daidaita kowa da kowa ba don haka tabaraka wa ta'ala ya yi la'akari da abin da ya dora masu na nauyi na alhaki sai ya ba su wato daidai abin da ya dora masu. a ko da yaushe mace 'yar gata ce inda a musulunci ne in aka haife ta karkashin kulawar uba in ta yi aure karkashin kulawar miji in ta haifu karkashin kulawar 'ya'ya in ba ta da miji ba ta da 'ya'ya ba ta da uwaye kuma karkashin kulawar wa 'yan uwa maza to in Allah ya ce ya yi wasici da a kula da ita sannan da ita da wanda ake kula da ita duk alhakinsu guda to shi ko wanda da ke kula da ita ba masa adalci ba kullum namiji yana buƙatar ya ɗauki kuɗi ya je ya aure in yi aure ne yana buƙatar ɗauki kuɗi ya ciyar da matan nan ita kuma a kullum ana buƙata da a bata kuɗi a auro ta in an auro ta kuma a ɗauki ta. shin da Allah suna ɗaya da namiji ba su ɗai saboda haka sai Allah ta'ala ya ɗora ma namiji alhaki mai yawa sannan ya bashi dama mai yawa ita kuma ce ya ɗora mata alhaki kaɗan ya bata dama daidai abin da ya ɗora mata idan mijinta ne ya mutu sai ta ɗebo dukiyar mijin nan nata a kasa hudu a ɗauki kashi ɗaya a bata akalla ta samu abin da ta yi zawarci idan wani ya zo a haka yana so ya aure ta sai ce sai ka bata sadaki amma shi idan matarsa ta mutu aka ɗauki rabin abinta aka bashi za ka tarar da daman ba wani abu ta mallaka ba don ƙarƙashin namiji take abin da zai bar mata bisa galibi bai auro masa bai auro masa wata da zai kwashe duk kayan ɗakin ta ya saida ƙila wata ba zai aure ta da wannan ba idan ko har ya aure ta da wannan to kuma har yau dai alakin ciyar da ita nan saboda haka sai Allah ta'ala ce ne zakari mislu hazzul unsayin namiji yana da rabo biyu irin wanda aka bawa mace kun ga kafin Allah ya faɗi gadon kowa nawa ya fara faɗi gadon 'ya'ya saboda sun fi kowa alhaki 'ya'yanka sun fi iyayenka alhaki sun fi ƴan uwanka alhaki sun fi duk wani wanda zai gade ka alhaki da haka sai aka ce Allah ya yi wasici a ba 'ya'ya dukiyarmu in an raba kuma a raba a ba mata sannan maza a ba su kaso biyu na abin da aka ba wa mace haka mutumin da ya mutu ya bar naira ɗari mu biyar misali ko kuma ɗari shida ya bar ɗa namiji ɗaya da 'ya'ya mata biyu to abu na farko shine sai mu kasa dukiyar shida mu ɗauki kashi bi-biyu. mu ɗauki kashi ɗaya mu bawa to bari mu kaddara kuɗin dubu takwas misali saboda ya mana sauƙin lissafi ya mutu ya bar dubu takwas sai mu ɗauki dubu biyu mu bawa kowace mace dubu hudu kenan sauran dubu hudu sai mu ce namijin ka ɗauka da haka 'ya'ya idan aka bar suna gade dukkan dukiya ko na ce amma namiji zai samu ninkin kason da mace ta samu cikin yaya Allah ce fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahunna thulutha ma tarak idan ƴaƴan da aka bari mata ne fa in kunna nisa'an idan su aulad kunna nan kana nan ƙisa ce tana buƙatar ismi shine wancan aulad fa in kunna ha'ula'il aulad nisa'an idan 'ya'yan da aka bari mata ne na sulusa matarak amma akwai kira da ta ce in kunna nisa'un anan sai kana ta zamo tamma ce idan ba ta bukatar habari don haka ismuha shine nisa'un ai fa in da nisa'un in aka samu 'ya'ya mata suke gado fauka sanataini suka zarce biyu falahunna sulusa matarak suna da wato kashi biyu na uku a cikin abinda wato ubansu ya bari ko kuma uwarsu ta bari da haka 'ya'ya mata idan sun wuce biyu uku ko hudu ko abin da ya sama za su gadi kaso biyu cikin uku na abin da mamaci ko mamaciya ta bari kenan 'ya'ya mata uku da abin da ya sama wannan aya ta faɗi gadon su nawa ne kashi biyu cikin nawa cikin uku kama ayar ba ta faɗi idan biyu ne ba sai ayar ta ce wa in kanat wahidatan falahan nisf idan ya mace guda ɗaya ce aka mutu aka bari sawa'un uba ne ya barta ko uwa ce ta barta abin da za ta gada ne rabi don haka ya mace ita kaɗai rabin dukiya take gado 'ya'ya mata uku abin da ya yi sama kashi biyu cikin uku suke gado to ina rabon 'ya'ya mata biyu ana aya ba ta yi maganarsa ba wasu malamai sai suka ce ai 'ya'ya mata biyu sun shiga cikin fa'in kunnan nisa'an fauka sinatai to me ma'anan fauka suka ce fauka nan sila ce za'ida ce kamar yadda Allah ta'ala ce fadribu fawqa al-a'naq ku yi bugu wuyan ake bugu ko saman in mun bugi saman waya kai za bugu ko suka ce don haka fauka nan wato kamar ba ta da aiki idan 'ya'ya mata biyu ne ko abin da ya yi sama da biyu to shikenan sai su gadi kaso biyu cikin uku na abin da mamaci ya bari ko mamaciya ta bari Allah tabaraka wa ta'ala kenan ya faɗi hukunci 'ya'ya maza da bata ya faɗi hukuncin ‘ya'ya mata uku abin da ya sama ya faɗi hukuncin ‘ya mace guda sannan aka ce ‘ya'ya mata biyu sun shigo cikin wannan ayar da inda iskali yake abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma wanda annabi sallallahu alaihi sallam ya ce mashi wato Allah ya masa addu'a Allah ya sanar da shi fasara alqur'ani kuma ya sani din har al'ummar malamai magabata na kiransa tarjumanul qur'an shine mafassarin alkur'ani to shi ya ce a'a yaya mata biyu rabin gado za a basu fauka nan kuma yace ba sila bace tana maganan fiye da uku fiye da biyu uku abin da ya sama to malamai sun daidaita wannan lamari suka ce kai da ibnu abbas radiyallahu anka wa ardak baka ɗauki hukuncin 'ya'ya mata biyu a cikin fa'in kunna nisa'an fauka sanataini ba domin su cewa aka yi falahun na sulusa ma tarak sannan baka ɗauki hukunci 'ya'ya mata biyu a hukunci 'ya mace guda ba domin ce aka yi falaha nisfu ma tarak falaha nisfu rabi gare ta ibn ba sai ya ce tunda qur'ani ya ce in sun wuce biyu a ba su kashi biyu cikin uku to in ba su wuce biyun nan ba ba za a ba su ba sai malamai suka ce a'a tunda aya ta ce idan ita kadai ce rabi za a bata to baiwa in suna su biyu kuma ba su rabi kamar yadda zaka ce tunda da an ce in sun wuce uku mu ba su sulusai in ba su wuce in sun wuce biyu kai in ba su wuce biyu ba mu ba su mu ma sai mu ce maka tunda ta wuce ɗaya ba za mu ba su rabi ba suka ce mu zo mu yi aiki da hankali a cikin wannan aya idan ya mace tana tare da namiji nawa za mu ba ta cikin dukiya mutum ne mutu ya bar ya mace guda da ɗa namiji guda ya bar naira ɗari uku nawa za mu bata naira ɗari za mu bata to idan za ta yi gadon naira ɗari cikin ɗari uku tare da ɗan uwanta namiji mi zai hana ta gadi naira ɗari tare da ƴar uwarta mace domin kuwa in muka ce tare da ƴar uwarta mace rabi za mu ba su to abin da an rabin naira ɗari uku naira ɗari da hamsin ita in an ba ta rabi sai ta tashi naira saba'in da biyar ya za a yi ta gadi naira ɗari tana tare da namiji sannan ta gadi naira saba'in da biyar tana tare da mace kaga bai yi ba da haka suka ce sulusa ma taraka nan shi ba ya shafi ya mata biyu sannan suka ce akwai wani dalili mai karfafa wannan shine can ayat da za mu karanta gaba mai maganar yan uwa mata fa in kana tasnataini falahuma thuluthani min tarak idan aka samu ƴaƴa eh, uwa mata biyu to a ba su sulusaini a ba su kashi biyu cikin uku na abin da mamaci ya bari da yarka da kanwarka wa ya fi cancanta ya gade ka to kanninka mata biyu alkur'ani ya ce a basu sulusi biyu sannan 'ya'yanka biyu a basu rabi su kasa samun sulusi biyu kaga kenan ga kiyasi da hankali al'amarin bai yi ba amma duk wannan magana ba ta kai karfin nassi ba akwai nassi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da sa'ad ibn rabi ya cika ya bar 'ya'ya mata guda biyu sai ɗan uwansa ya karɓi gado kuma ya sa ƙafa ya taki sai uwarsu ta je gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai ƙara ta ce sa'ad ibn rabi'i ya mutu dukiyarsa ɗan uwansa ya riƙe gaba ɗaya ta ce ya za in ji daɗin aurar da su idan babu kuɗinsu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki je ki kira mini dan uwan nasa ya kira aka kira shi sai ya ce ka ɗauki sulusi biyu ka danka ba 'ya'yan nan mata kai ku kaje da sulusi guda kaga shi 'ya'ya mata biyu nawa ake basu sulusi biyu nassin manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbatar da haka malamai suka ce wannan fatawar ta ibnu Abbas to sai mu dakatar da ita ba mu aiki da ita duk da yake akwai ruwaya ma da ta nuna cewa ibnu Abbas ya janye fatawar daga baya kuma wanda ba abin mamaki bane duk wani mujtahidi yakan yi kokari ya cirato hukunci daga nassi idan daga bisani ya gano ya yi kuskure mi zai sai ya koma gaskiya to ta tabbata na ibnu abbas ga fatawarsa ta farko ya yi kuskure sawa'un ya dawo ma hanya ko bai samu dawowa ba ba ya da laifi a inda ya daidai yana da lada biyu inda ya kuskure yana da lada guda kuma allah ya yafe kuskurensa sannan allah ta'ala ce wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad yanzu Allah ya gama maganar gadon 'ya'ya sai ya dawo ga gadon iyaye wannan shi zai nuna a gado wanda ya fi kowa alhaki shi ne ɗa sannan wa sannan uba idan mun ce ɗa anan muna nufin reshe Abinda ka haifa sawa'un ɗanka ne ko jikanka ne ko tattaɓa kunninka ne sawa'un 'yarka ce ko ɗan yarka ce ko jikan yarka ce ko tattaɓa kunnen yarka ne duk dai far'i ne su suka fi kowa ƙarfi a gado sannan sai jihatul ubuwa ɓangaren uwa da uba sai uba sai a yi sama a ce kaka sannan kakan uba sannan kakan kaka galibi suke gado in an wuce nan to za ka tarar da sai cikin kabari kuma to sannan uwa sannan uwar uwa sannan uwar uwar uwa amma uban uwa baya gado saboda duk wanda mace ta shiga tsakaninka da shi in ba uwa ce ba uwar da ta haife ka to bai gadonka amma wanda uwa ta shiga tsakaninka da shi yana gadonka domin shi dan uwanka ne uwarku ta zamo ɗaya ko ba haka ba amma duk namiji ko mace duk namiji kai in aka samu mace tsakaninsa da mai gado to baya gado don haka kaka uban uwa bai gado Allah shi kamar ko yana gado amma kaka uwar uwa tana gado sannan kaka uwar uba tana gado sannan uwarta ita ma tana gado kakatta ita ma tana gado amma da sharaɗin kada wani ya take ta saboda ka inga uwa kaka ba ta gado inga kaka uwar kaka ba ta gado inga uwar kaka kaka kaka ba ta gado wanda ya fi kusa da mamaci shi ke gado na fatar an fahimta haka ‘ya'ya idan kana da ɗa jika baya gado idan kana da jika ta taɓa kunni baya gado idan kana da ‘ya mace to jika bai gado sai fa idan 'ya'yan nan mata ba su kwashe alhakinsu duka ba misali 'ya mace guda gare ka tagga da rabi to jikan ka namiji sai ya zo ya kwashe cikon sulusaini wanda inda 'ya'ya mata biyu ne da za su ɗauka sannan yakan iya asibci idan babu wani sama da shi to sai Allah ta'ala ya zo ga jihatul ubuwa sai ce wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma matarak in kana lahu walad فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث uwayensa biyu sai aka ce wali abawaihi wali abihi wa ummihi da uwa da uba su yana gadon sudusi ɗaya bisa shidda na dukiya a kasa shida su a bashi kashi ɗaya in kana lahu walad in yana da abin haifuwa daka idan mutum ya mutu ya bar 'ya'ya ya bar iyaye to iyayen nan sai a ba kowa su su a kasa shida a ba kowa su daya sauran kashi hudu ne sai a ba ƴaƴa su raba sai Allah ya ce idan ba ya da ƴaƴa to uwarsa ta ɗauki sulusi uban fa ya kwashe saura kaga nan ba an samu Zakari mislu hazil unsayin tunda in ta ɗau ɗaya cikin uku biyu cikin uku na waye namiji ne kaga ita ce mace shine namiji kuma martaban su guda don haka za ta ɗauki kashi ɗaya shi kuma sai ya ɗauki sauran kashi biyu da suka rage kenan iyaye sun fi cin moriyar gado na 'ya'yansu idan 'ya'yan nan ba su haifu ba ko kuma ba su bar 'ya'ya ba amma idan sun bar 'ya'ya to za a matse su sai a ba su ɗaya cikin shidda kowannensu a nan kun ga gadon miji da gadon mata ya zamo mai ya yi kunnen doki da haka muke cewa ba kullum a cikin gado mace ke ɗaukar wato rabin kason namiji ko mu ce namiji ke ɗaukar ninkin kason mace ba a'a akwai inda namiji da mace matsayin su guda kuma gado su iri guda ga uwa da uba mutum ya mutu ya bar uwarsa da ubansa ya bar 'ya'yansa sai mu kasa dukiya shida mu ba uwa kashi ɗaya mu ba uba kashi ɗaya sannan kashi hudu mu raba mu 'ya'ya da uwa da uba matsayin su guda kuma mace da namiji ne kuma sun dau me sun dau gado iri guda to amma in abin ya wuce nan ya kai ma babu yaya su kadai ke gado sai mu ce to mace ta dau kashi daya cikin uku sauran kashi biyu cikin uku uba ya ɗauka ina fatar mun fahimci abin da ayar ta ce kuma ina bada shawara duk wanda ya zo tafsirin alkur'ani ya kokari ya rungume alkur'aninsa wannan masallaci muna da karancin alkur'ani haka in akwai wanda zai iya karo mana a karo amma ina ba da shawara duk wanda zai zo ya kokari ya riko alkur'ani daga gida kai kanka ka fi jin cewa wato ga abin da ka zo yi ko ba haka ba ka riko alqur'anin ka domin bin irin wannan nassi ta ayar ya fi taimaka maka kai dabburin ma'ana alkurani gobe ma in ka zo tilawa zaka tuna ga abin da aka faɗa dangane da ayar sannan Allah ta'ala ce fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus yanzu an gama gadon ‘ya'ya an gama gadon uwaye an zo gadon ‘yan uwa’ Ba haka 'ya'yanka ƙasa kenan suke da daraja ta ɗaya sannan iyayenka sama kenan suke daraja ta biyu sannan 'yan uwanka fuka-fukai kenan kaga inda tsuntsu ne an fara da me a'a da ba da kai ba kai shi ya zo na biyu na farkon da kai za ka faɗi yawwa to sannan sai aka zo ga kai sannan sai aka zo ga fuka-fukai sai Allah ce fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus idan yana da 'yan uwa to uwarsa ta ɗauki ɗaya cikin shida saboda ta ba su damar su yi gado yalwanci da haka wanda ya mutu ya bar uwarsa ita kaɗai ya bar ɗan uwansa guda shi kaɗai uwa tana nan ga sulusin da za a bata ɗaya cikin uku za a bata ɗan uwan nan nasa sai ya gaje sauran abin da aka bari amma idan 'yan uwa suka kai biyu ko abin da ya sama to ba za mu ba uwa ɗaya cikin uku ba sai dai mu kasa shida mu ba ta kashi ɗaya domin ta ba 'yan uwa dama su yi gado yalwance ina fatar an fahimci wannan ashe 'yan uwa na cikin ba su matsanta ma uwa a wurin gado su hana ta gadon sulusi su mai da ita game ga gadon sudusi to amma waɗanne 'yan uwa ake nufi anan da ɗan uwa mai daraja ta ɗaya da ɗan uwa mai daraja ta biyu ban da ɗan uwa mai daraja ta uku ɗan uwa mai daraja ta ɗaya shine wanda aka haɗa uwa da uba da shi malamai na kiransa shaƙiƙi ɗan uwa mai daraja ta biyu shine wanda aka haɗa uba kawai da shi malamai na kiransa li'abbi dan uwa mai daraja ta uku shine da uwa kadai aka hada da shi ba da uba ba sai da aka je gidansu aka yi aure aka haife sannan aka zo gidanku aka haife ka ko kuma bayan an zo gidanku an yi aure an haife ka sannan aka je gidansu aka haife shi shi wannan yana daraja ta uku shi kuma aya ta karshe a suratul nisa'i din nan za ta yi magana sai in mun ga karanta ayin nan biyu za mu sa a jawo mana ita domin mu kammala karatun gado baki daya waɗannan ayoyin guda uku in ka su da hadisin a bukhari da muslim na ibn abbas cewa alhikul fara'id bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakar duk gadin duniya yana cikin su Allah ce fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus idan ya bar yan uwa maza ko yan uwa mata ko dukkan su kuma masu daraja ta ɗaya ko ta biyu ko dukkan su to uwarsa za ta ɗauki sai min ba'di wasiyyatin yusi biha audainin bayan an zartar da wasicin da yayi ko kuma an biya bashi kenan duk gadon da ake rabawa ana raba shi ne bayan abu biyu bayan an fidda wasiya an fidda bashi a nan kuma Allah ta'ala sai gabatar da wasiya amma wurin fitarwa ba ita ake farawa da ita ba da bashi ake farawa daka idan mutum ya mutu abu na farko da za a yi a cire masa mu'natu tajhiz a cire abin da za a tanadi gawarsa da shi idan inda ake sayan ruwa ne a sayi ruwa cikin kudinsa a sayi turare a sayi lufafi in inda ake biyan kudin kabari ne a je makabarta a sayi filin da za a gina masa duk a dukiyarsa za a yi wannan daga nan sai a fara biya masa bashi daga nan sai a zartar da wasici kafin ya mutu ya yi wasici cewa dukiya ta a ɗiba a kai masallaci kaza dukiya ta a ɗauki kaza a raba ma wani da wani waɗanda ba masu gado ba dukiya ta a ɗauki kaza a yi kaza da su a gina makaranta duk abin da ya wasici da shi sai a zartas sannan kashi na ƙarshe sai a raba shi ne rabin gado to don haka Allah ta'ala da ya faɗi gadon 'ya'ya ya faɗi da iyaye ya faɗi da 'yan uwa sai ce min ba da wasiyyatin yusi biya amma fa bayan an fidda wasici saboda haka kafin ku magada ku ɗauna ku shi yana da nasu alhaki wannan kuma rahama ce daga Allah tabaraka ta'ala a gare mu ta lokacin da muka zo mutuwa idan mun ga alamu kamar tsufa ya kama ko mutum zai wata doguwar tafiya wadda bai sani ba yana gani yana jin tsoron ba zai dawo ba ko wani ciwo ya kama mutum wanda baya da tabbaci yana ganin kamar zai mutu a cikinsa sai aka ce to abinda ka mallaka an baka dama cikin sulusi ka gabatar da wani abu zuwa lahira ka isko shi can ka yi sadaka ka taimaka ka kyautata ko za Allah sallallahu alaihi wasallam kwadaitarwa ga yin hakan akwai mutane tare da kai waɗanda ba su gadon ka amma kila sun wahala da kai ko kuma kila kana so ka tausaya musu kamar 'ya'yan 'yarka mace ba su gadon ka amma yana yiwa uwarsu ta mutu ba ta da gado kai in ka mutu sai ya ka bar su kamar ba kowa kenan sai kai musu wasici kamar 'ya'yan ɗan uwanka misali waɗanda sun yi maka hidima ila ɗayansu ya zauna shi ke zuwa yanayi maka kasuwanci ne maka fatauci saboda kasancewa ɗan ɗan uwanka ne akwai zumunta sai baka bashi irin abin da ake bawa yara idan sun je sun yi fatauci zai je dubai ya so ma kaya ko ya je kano ya ɗauko ma kaya in aka zo aka saida abin da ake bawa yara shine 10% shi kawai iyaka ka bashi kuɗin jefa ne to yanzu ga mutuwa kana gani kuma in ka mutu 'ya'yanka ke gado ba shi ba sai ka ce to a ɗauki miliyan ka za a bashi ko a ɗauki dubu ɗari za a bashi ko a ɗauki dubu ka za a bashi kaga kai wasici na alheri ka taimaka mashi to amma abin ban mamaki shine alkur'ani yana faɗin wasiya kafin bashi sannan malamai sun yi ijima'i cewa bashi ake fara fitowa kamin wasici to don me alkur'ani ya fara gabatar da wasici akwai mai iya gano mana wannan sirri duk inda alkur'ani ya maganan wasici zai ce min ba da wasiyyatin yusi biha aw dainin min ba da wasiyyatin tusuna biha aw dainin min ba da wasiyyatin yusa biha aw dainin bashi sai ya zo daga bai don me a ah, a karama eh madalla bashi mai shi ka zuwa kwankwasa kofa sai an bashi amma wasiti mai shi yana kawaici saboda kyautata sadaka ce ya bashi amma wanda ke bin bashi har kotu yana iya zuwa ko ba haka ba don haka sai aka fara gabatar da wannan saboda me saboda Allah ya nuna muhimmancinsa sannan Allah ta'ala ce aba ukum wa abna ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a da 'ya'yanku da ubanninku ba ku san wane ne ya fi amfani gare ku ba Allah ta'ala ya wannan magana domin ya da tunanin mai tunani cewa to shi yana ganin don mi ubanni iyaye don mi ba a ba su fiye da abin da aka ba 'ya'ya ba wani zai ce to ai ita uwa misali da ta kumsa cikinka ta yi redonka ta kula da kai har ka girma yanzu ka mutu kuma ce 'ya'yanka su gada fiye da sai Allah ce la ta duruna ayyuma aqrabu lakum naf'a Allah shi ya fi ku sanin wa ya fi cancanta a gare ku ya fi amfani idan ka mutu addu'ar da 'ya'yanka za su yi maka iyayenka ba za su yi maka ita ba ko suna yi wannan kaga amfani ne misali ne kawai na abin da za mu iya ganewa amma Allah ta'ala ne so ce mana mun fi ku sanin abin da ya kamata don haka abinda da mun kai shi addini kada wani ya zo mana shi shi ko ya kaudi ya ce shi yana ganin wannan rabon gado bai yi ba a'a abinda Allah ya raba shi a daidai faridatan min Allah gado farilla ne daga Allah wajibi ne dole ne a fitar da shi inna Allah kana aliman hakima kuma Allah mai cikakken sani ne mai cikakkiyar gwaninta saboda haka a cikin sani ya yi wannan rabo kun bisa ga gwaninta sai ya raba haka wanda ke ganin ba a daidai ba to shi a jahiliwawa masani gwani shi ya raba kuma yace farida tilas ne don haka a yi hankali da kin raba gado da ake yi a wasu gidaje wasu gidaje idan mutum ya mutu sai a ce to shi babban gida ba a gado sa gidan gado ne wannan kowa na ciki wannan kuskure ne ana iya samun matsala in aka yi haka domin wani lokaci su magadan in suka yi rassa a cikin rassan za a samun wani wanda bai san kunya ba kila wani jika ne ko dan jika ne ko jikan jika sai zo ya ce gadon kakan kakana nake so a bani to kuma a lokacin inda za a rarraba kowa bai samun kafa guda a cikin gidan sai ce shi fa lallai in ta guda za a bashi sai an bashi wani cewa ya wallahi in inda zan kafa sandan nan za a bani sai an bani a bashi kawai iyayen da zai kafa sanda ya san nasa ne wallahi sai an bashi to kaga akwai hadari in aka samu irin wannan duk zai watsi gidan don haka tun asali idan gida bai rabuwa a yi masa kuɗi sai a samu wani babba ya biya sai a ba kowa alhakin sai a san yanzu gida mallakar wani ne wannan ya fi sauki da alheri to wani lokaci idan gado ya banyanta ya haɓaka ya girma sai kaga ya zai ya rabo sai a ce to manyan abubuwa sai a bar su to duk abin da aka bari a yi masa rabon kamfani sai a ce kowa yana da shaya kaza a ciki misali motar da ake cefanen gida da ita sai a ce an barta sai a ce to shi kina an mata kuɗi naira dubu ɗari da hamsin wani kake da dubu talatin ciki wani kake da dubu goma wani kake da dubu biyar haka idan aka zo gyaranta to sai a shi proportionally kowa sai ya bayar gwargwadon alhakin da yake da shi a cikin gyaranta in dalili yasa a sayar da ita kuma kowa ya san gado sa a ciki kuma ya zamo a rubuce a yi documenting a ajiye kowa a bashi kwafi wannan shine alhakin ubangiji to sai mu je ga aya ta biyu ta rabon gado ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم a ɗazu na yi tuntuɓin harshe malam idris ya rubuto min gyara cewa idan aka bar gado ‘ya'ya ne magana ko ‘yan uwa gado ‘ya'ya ko idan aka bar ‘ya mace ita kaɗai ta gaji rabi to kanya mace ɗiyar ɗa ita ke ɗaukar sudus ta ta sulusain amma idan namiji ne asibci zai yi wannan kuma haka yake tuntuɓin harshe na yi na ce namiji zai ɗauki sudusi ba zai ɗauki sudusi ba namiji asibci yake mace ita ke ɗaukar sudusi takmilata sulusain saboda tana ƙasa da wannan ya mace to Allah ta'ala a ayar farko yayi magana gadon yaya yayi magana gadon iyaye yayi magana gadon yan uwa yanzu sai magana gadon mata da maza wato gadon auratayya daman abin da ke sa a yi gado abu uku ne asbabu mirasil wara ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة فهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب ko dai dangantaka ta jini shine nasaba ‘ya'ya dangantakar jini uwaye dangantakar jini ‘yan uwa dangantakar jini ko kuma auratayya ita ce wannan aya za ta yi magana ko kuma wala'a bawa ka sai shi ka ɗiyauta shi wannan ‘yar tashi da kai ka samu alhakin wala'a kan shi kana iya gadon shi wannan su ne dalilai guda uku to Allah ta'ala ya gama maganar dalili na ɗaya sai shigo maganar dalili na biyu ne na auratayya walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad Allah yake kuna da rabin abinda matayenku suka bari idan ba su da ƴaƴa ba su haifu ba fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma tarakna idan ko suna da ƴaƴa to kuna da rubu'in abin da suka bari min ba'di wasiyatin yusina biha aw bayan an cire wasicin da suka yi ko kuma bashin da ake bin su haka idan namiji ya mutu mai afwan idan mace ta mutu ta bar mijinta shi kadai ta bar iyayenta to sai a ce ma miji ka ɗauki rabin dukiya wannan rabin sai a mai dama iyaye shi bana so in shiga wancan rikicin na sulusul baki a karmakallahu saboda wannan na manyan almajirai ne da ake zaunawa a shata musu shi kan yashi to idan ya mutu idan mace ta mutu ta bar biji ta bar 'ya'yanta maza da mata ko maza kadai ko mata kadai sai mu ce ma miji to ka tashi daga nisfi ka ɗauki rubu'i maimakon mu kasa biyu mu bashi guda sai mu kasa hudu mu bashi guda sauran kashi uku sai 'ya'ya su samu iyayenta su ma in akwai su su samu to su ko me suke gado gare mu sai ce wala hunnan rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad su kuma matayenku suna gadon rubu'in abin da kuka bari idan ba su da 'ya'ya idan ba ku da 'ya'ya fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum idan ko kuna da 'ya'ya to a ba su ɗaya cikin takwas shine ni na abin da kuka bari min ba da wasiyacin to na biya audain bayan an cire wasicin da kuka yi ko gado rabi kenan mu idan sun mutu ba su da 'ya'ya rabi muke gado in suna da 'ya'ya mu ɗau ɗaya cikin hudu mu ko idan mun mutu ɗaya cikin hudu suke gado in ba mu da 'ya'ya in muna da 'ya'ya ɗaya cikin takwas suke gado an fahimci bayanin ina ji baya da wahalar ganewa wa in kana rajulun yurasu kalalatan Allah ce idan kuma za a gadi wani kalala a wata kira'a wa in kana rajulun yurasu kalalatun kalala yana da fassarori daban-daban amma dai malamai sun fi fassara shi da cewa wato wanda baya da asali bai da reshi tsuntsu ne baya da kai baya da bindi fuka-fukai kawai yake da su mutum ne ya mutu iyayensa sun riga shi mutuwa sannan kuma shi bai haihu ba ko kuma ya mutu amma 'ya'yan nasa sun riga shi mutuwa suwa yake da su yan uwa kawai yake da su su ne fuka-fukai ko to shine kalala awi mura'atun ko mace ita ma ta mutu ba ta da iyaye ba ta da 'ya'ya walahu akhun au uktun amma kuma yana da 'yan uwa yana da ɗan uwa namiji ko ‘yar uwa mace a nan kukula ɗan uwa namiji mai mataki na uku mai daraja ta uku ko ‘yar uwa mace mai daraja ta uku wanda uwa kaɗai aka gama da shi falikulli wahidin su dus da ɗan uwan nan nashi namiji mai daraja ta uku da ‘yar uwan nan tasa mace mai daraja ta uku to za su gadi ɗaya cikin shida na abin da ya bari haka idan mutum ya mutu ya bar matarsa ya bar ɗan uwansa na wajen uwa to matarsa za ta kwashi ɗaya cikin hudu na dukiya shi ko wannan ɗan uwansa mai daraja ta uku zai ɗauki ɗaya cikin shida na dukiya don haka sai mu ɗauki rabin shida mu buga cikin hudu sai ya zama sha biyu sai mu ba ta kashi biyu mu ba shi kashi biyu shi wannan ɗan uwan ita kuma matar mu ba ta kashi hudu ah, nawa cikin sha biyu za ba bata kashi uku za mu bata cikin sha biyu shine rubu'i sauran bakwai sai a dubi sauran masu gado ko a san yadda aka yi Allah ta'ala ce fa in kanu aksara min zalika fahum shuraka fi sulus idan dan uwa mai daraja ta uku ya zanfe da ɗaya biyu ne ko uku ne ko hudu ne ko abin da ya fi haka to su yi tarayya a cikin sulusi ɗaya cikin uku da 'yan uwa masu daraja ta uku hukuncinsu yana a wannan aya ta biyu ba wacce aya ta farkon ba aya ta farko ba ta gaya mana cewa dan uwa mai daraja ta ɗaya da mai daraja ta biyu suna iya gada duk dukiyarka gaba ɗaya ba to shi mai daraja ta uku in yana shi kadai za a shi ɗaya cikin shida in suna su biyu ko abin da ya fi za a haɗa su gaba ɗaya a cikin ɗaya cikin uku su yi tarayya للذكر mislu حظ unsa وليس al للذكر مثل حظ mislu hazzil unsa daidai wa متو haka idan mutum ya mutu ya bar 'yan uwansa masu daraja ta uku su biyar kuma ya bar kuɗi naira dubu talatin sai mu kasa dubu talatin kashi biyar kashi shida nawa za mu samu dubu biyar ko sai mu ɗauka mu basu mu ce ku tafi ku raba dubu guda guda ku yi ta kuka ko rasa ɗan uwa kowa ya ci dubu guda Allah ta'ala ce min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayra mudar bayan wasiyatin da aka yi ko kuma bashi wanda ba na cutarwa ba kaga nan sai Allah ya kawo ghayra mudar saboda bai saboda yana maganan kalala wani idan ya lura cewa zai mutu baya da 'ya'ya bai da uwaye sai ya kyashe ma 'yan uwansa da za su gade shi sai ya kwashi dukiyar duk ya wasici da ita ko kuma ya kago bashi da cutarwa sai ya faɗi wasu abokaninsa da suke nesa ya ce wani yana bi na miliyan kaza wani ma yana bi na miliyan kaza a ba wani miliyan kaza alhalin yan uwansa ne baya so su yi gado yancan ba bashi suke bin shi ba shine wannan shine bashi na cutarwa shi yasa Allah ta'ala ce min ba'di wasiyati yusabiya aw dainin ghairi mudar ko bashi wanda ba na cutarwa ba na ƙarya ba kun ga shi yasa ƴaƴa wani matsayi daban gare su duk mutumin da zai bar ƴaƴa ba za ka ga yana irin wannan ba wasiyatan min Allah wannan gado wasici ne daga Allah wallahu alimun halim Allah mai cikakken sani ne mai haƙuri ina jin wannan ayoyin guda biyu ba za mu iya fahimtar cikakken hukuncin abin da suka ƙunsa ba sai mun koma game sai mun koma ga aya ta ƙarshen sura ba ka kafin ka ba mu ayan nan guda biyu ɗauko mana aya ta ƙarshen sura baki ɗaya يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل Allah Ta'ala الله تعالى يستفتونك suna neman fatawa gare ka walillahu yuftikum fil kalala kace Allah ke muku fatawa ga sha'anin kalala wato kamar da muka faɗi mutumin da baya da iyaye baya da yaya kuma ya mutu ya bar dukiya sai Allah ce inni mur'un halak idan wani mutum ya mutu laisa lahu walad baya da yaya walahu uktun yana da yar uwa mace falaha nisfu matar tana da rabin abin da ya bari kun ga yar uwa mace mai lamba ta mai daraja ta nawa ta ɗaya ko ta biyu tunda ayat can ta farko ta gwada mana abin da za a yi idan mai daraja ta uku ce cewa mai za a bata lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus nan kuma sai aka ce me a ah, nisfu matar tana da rabin abin da ya bari daka idan mutum ya mutu ya bar yar uwarsa mace mai daraja ta ɗaya ko mai daraja ta biyu ma'ana wadda suka haɗa uwa da uba ko suka haɗa uba in ya so kowa da ɗakin su to za ta gaji rabin abin da ya bari sai Allah ce wa huwa yarisuha in lam yakul laha walad da ita ce ta mutu shi ko gaba ɗaya zai gada ta in ba ta daɗa. shi kenan kaga kenan ita ma ta zan kalala ba ta da 'ya'ya ba ta da iyaye to shi dan uwan nan nata na wajen uwa ko wajen uba sai ya gaje ta baki daya fa in kana ta idan yan uwa mata suka zamo biyu kun ga ɗazu ga 'ya'ya mata me yace ce wa in kunna an fauka sanataini nan kuma sai ce fa in kana tasnataini idan yan uwan nan masu daraja ta ɗaya ko ta biyu mata ne guda biyu falahu masulusani mimma tarak suna da sulusi biyu na abin da ya bari to in sun fi biyu fa suna nan cikin sulusani kamar yadda ɗazu sun fi biyu aka ba sulusani sai muka ce to ko biyu ne kuma sulusani nan kuma an faɗi biyu na da sulusani muka ce ko sun wuce sulusani walaysa al-mantuq bihi bi aula min al-maskuti anhu wanda qur'ani ya furta bai zarce wanda ya shiru akai ba ya yi shiru akan wannan ne don ana ganewa ko don ya bar ma manzo ya bayani don haka idan mutum ya mutu ya bar 'ya'yansa ma 'yan uwansa mata biyu to suna da sulusai ne na gado za a kasa shida a basu kashi hudu ko a kasa uku a basu kashi biyu sai Allah ya ce wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an in ko suka zamo yan uwa ne akwai maza akwai mata Fali zakari mislu hazzil unsayayin to namiji za a bashi kaso biyu na abin aka bawa mace har wa yau wake da asalin kaso mace ke da asalin kaso sai an gama ba mata sannan a zuwa ce to kai namiji zo ka ɗauki bibbiyun abin da mata suka ɗauka abinda mace biyu suka ɗauka kai sai a baka kun ga kenan idan mutum ya mutu ya bar yan uwansa maza da mata shaƙiƙai ko abbai duk suna iya gane dukiyar da bari ba tare da sun raga komai ba iyaka abin da za a yi in aka kasa aka bawa mata sai maza su ɗauki kaso biyu na abin da mata suka samu saɓanin yan uwa masu daraja ta uku su kan lizzakar mislu hazzi al'unsa walaisa al'unsa yayi yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah ya nemi ku bayani ne don kada ku ɓace wallahu bi kulli shay'in alim Allah mai cikakken sani ne ga komai to sai mu koma tilka hududullah tilka hududullah ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الله يتي تلك حدود الله وانا ربون قادو إياكوكين الله ني ذاك الله دا كان سيشات إياكا قادو بيبرما كوا يسار أين سبا ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار دو وندي دا الله دا منزو الله ناشرين شقد شي جدا جن الجنة wadda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinta khalidi na fiya suna matabbata a cikinta wa zalikal fawzul azim wannan rabo ne babba wa man ya'si wa rasula duk wanda ya saba ma Allah da manzo wa ya ta'adda hududa ya tsallake iyakokin Allah yudkhilhu naran khalidan fiha Allah zai shigar da shi gidan wuta wanda zai tabbata a ciki walahu azabun muhin yana da azaba mai kaskantarwa mu iya lura cewa wannan duka ya zo ne bayan Allah ya raba gado saboda ka gado matsayi ne da muhimmanci da shi a addinin musulunci addinin musulunci ya zo ya tarar da ana shirme ga gado ko da addinin musulunci zo ita mace gaba ɗaya ba ta da gado yaro karami ba ya da gado sai a ce a wanda yanzu na ake ciyar da shi abinci to a bashi gado saboda mi wanda yake hawan doki ya je ya yaƙi ya nemo abinci ya je ya farauta ya kashe dabbobi ya kawo wannan shi ake ba gado mace ita gadon ta ake yi sai Allah ce ba haka ake yi ba har ta kai ma ɗan da kishiyarta ta haifa shi zai gade ta kaga wannan wurakanci dai da reni da kaskanci to sai Allah ta'ala ya soke wannan ya zo da doka ya bayyana wanda ya fi kusa da kai shi ya fi kamata a bashi sannan kusancin nan Allah ya ce shi da kansa ne zai faɗi ba wai mu ne za mu iyakance ba saboda ka 'ya'yanka da mai maka da'a da wanda bai maka da'a duk gado su guda da wanda kake so da wanda baka so duk gadon su guda da ɗan shekara ɗaya da ɗan shekara sittin duk gadon su guda da ma wanda ka bar cikinsa shi ma duk gadon su guda saboda haka Allah ya tsara kuma sannan ce tilka hududullah iyakokin Allah ne kuma yace duk wanda ya da'a ga Allah zai shiga aljanna wanda ya saba ma Allah zai shiga wuta tabbata a cikinta wanda ya nuna idan ba a tsayar da gado ta hanyar shari'a to wanda yana zama dalilin afkawar mutane cikin jahannama don haka sha'anin gado babba ne duk mai tunanin cewa ba dole sai an raba ba to ya dawo mu hanya Allah ta'ala ce dole sai an raba kuma a raba daidai yadda Allah ya tsara ba yadda dan adam yake so ba turawa da suka zo Najeriya sun tarar da mu muna da tsarin mu da suka diba sai suka tabbata yafi nasu sai suka bar mu da abin mu don haka zaka tarar da area courts namu tun kafin wannan shari'a courts su zo suna raba gado daidai da tsarin shari'ar musulunci na taɓa yin tafiya da wata 'yar ingila 'yar jarida ce za ta je nairobi ni kuma zan je khartoum sai tafiya ta haɗa mu a jirgi sai take ce mini me yasa addinin musulunci ya raba ya ba mace rabin gado sai ce don ku ingila gaba ɗaya ba a ba mace ba ta ce in jiwa ana ce ai na riga na sani yanzu bari in tambaye ki mijinki in zai mutu ya ce ya yi will a ɗauka a kai a kai ma kungiyar kiwon karnuka dukiyarsa gaba daya kina da alakin ki ce ba a yi ta ce a ni ce to mu in yi haka nan sai musulunci ya ce a'a a ba da kashi uku a yi kiwon karnuka an yarda in har shari'a ta yarda a kiwon karnuka sannan a ɗauki kashi biyu a baki sannan kashi gudan da a ba saura a ba sauran dangi da yaya a ɗauki kashi ɗaya cikin hudu kai a baki ala tilas ko yana so ko baya so sai ta ce eh lalle musulunci ya kyautata ita garin su kare ma sai ya fita gado to kaga addinin musulunci sai kula da wannan akwai wata latifa cikin ayar da ya kamata mu mai da hankali da yake kullum in muna karatun tafsirin muna son mu rinka tadabburin alqur'ani mu duba abin da Allah ta'ala ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu kaga Allah na magana mutum guda ko duk wanda ya da'a ga Allah da manzo Allah zai shigar da shi sai ce jannatin gidajen aljanna shi kadai amma sai aka ce me gidaje amma nan Allah ya ce wa man ya'si illaha wa rasulahu wa ya ta'adda hududahu yudkhilu sai ka ce naran gidan wuta kwara guda subhanallah kaji adalcin ubangiji to suna abin mamaki a can sai ce khalidina fiha na sai ce khalidan fiha saboda me kun gano sirrin dan aljanna duk wanda ya yi gurin a zo masa da shi za a so masa da shi dan aljanna zai ceci misali in yana aljanna hawa na bakwai zai ceci na hawa na biyu a kawo masa ya ceci hawa na uku a kawo masa ya ceci hawa na ɗaya a kawo masa ƙarshe sai ya ceci wasu inda suke wuta a ɗauko su a yi musu alfarma a shigo da su aljanna ta hanyar cetonsa saboda shi kaga shi khalidina fiha da shi da ƴaƴansa da masoyansa wallazina amanu wattaba'atum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imrin bima kasaba rahin amma shi dan wuta bai jawo kowa bai cewa Allah wutar nan ka jawo mini matata tana ta samu aljanna fa wai ce ya kawo ta ba za a yi ba sai ka ce khalidan shi kadai dan banza shi kadai zai zauna a cikin ta amma aljanna khalidi na su da yawa da shi da duk masoyansa da 'ya'yansa da jama'arsa yan uwa jama'a game da bayani game da gado yana da tsawo kuma eh, idan muka ce a darasi guda mu fayyace dukkan gado ba zai yiwu ba amma dai mu lura da hikima alkur'ani a ayoyi guda uku Allah ya raba gadon duniya baki daya sai kuma hadisi kwara daya shine hadisi ibnu abbas a cikin bukhari da muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa alhiqul fara'id bi aliha waɗannan da Allah ya ce a basu gado kowa a bashi fama baqiya fali aula rajulin zakar abin da ya rage to duk namijin da ya fi kusa ya fi cancanta a bashi don haka ga farali ga asibci duk gadon duniya nan yake allah ya samu dace kuma idan mun yi wannan karatu bisa ga sawaba allah ya azurta bula da ya ba mu fahimta sa idan mun yi kuskure allah ya fi mana dan lokacin da ya rage za a yi za a samu tambaya ko biyu ko uku a karanta ina mai neman afuwa da gafara da addu'a ga 'yan uwa domin insha Allah tabaraka ta'ala gobe zai yi tafiya zuwa aikin umara ba zan daɗe ba na san da yawa ana koken cewa ni na fi son in rabu da yan uwa amma dai wannan karon zan tafi da wuri kuma zan yi sati guda insha Allah in dawo baka ina roƙon addu'a da gafara ga yan uwa musulmi Allah ya sa mu dace kuma zan bar ku ga farin hannu malam abubakar cika gida da haka na tabbata za ku ji daɗin ci gaba da wannan tafsiri har zuwa lokacin da Allah zai kaddare in dawo idan kuma Allah ya sa tafiyar kenan to muna roƙon Allah mu dauke sarki ya muna tafiya mai kyau wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wannan mai tambaya ta farko yana cewa shi malam daidai ne a bar masallaci a yi sallah a waje da hujjar cewa wai ana zafi don allah malam ka min bayani dan abin na bani mamaki da kuma ban takaici to ashe ka san hukuncin kenan tunda har kake mamaki kake takaici ka san hukuncin ka'idar masallaci ita ce abin shi sahu na gaba sannan mai bi masa sannan mai bi masa kuma kowane sahu a cika shi sannan duk sahun da yake gaba da kai yafi wanda yake gabanka a sahu yafi ka samun lada saboda haka hasara ce babba musulmi ya zo ko da a cikin masallaci ya tsaya baya alhalin akwai sahu gaba to ina ga ya fita wajen masallaci gaba ɗaya alhalin masallaci bai cika ba haka tambayi ne mai kyau wannan dan uwaye mana a kokari a kula Allah ya samu dace mai tambaya ta gaba yana cewa malam don Allah muna son ayi muna bayani shin sallar duha raka nawa ce manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma a wani lokaci ne yafi inganta idan malam jabir zai yi haƙuri zan so ya taso ya amsa mana wannan fatawa alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh asalin sallar buha shine harisun ummu aiman da yake cikin sahihul bukhari ta ce na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam radda aka yi fatahu makka ya yi sallah raka'a takwas malamai sun yi saɓani akan sallar buha ana yi ko ba a yi ma domin asalinta shine wannan hadisin wasu suka ce a'a wannan ba sallar duha ba ce sunnatul fathi ce lokacin da Allah ya buɗa mai makka ne ya ji daɗi ya yi waɗannan rakawoyin guda takwas sunna ce ta malamai sunna ce ta annabawa duk lokacin da suka samu fatahi suka ci gari da yaki za su yi za su yi za su yi guda takwas amma akwai hadisi na Aisha da take nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka saboda haka sai malamai suka ce abin da ake sallar duha ibnu qayyim yayi wannan magana cikin zadul ma'ad wanda ke so zai koma ya diba cewa abinda as sunna ga sunnar duha shine daga raka'a biyu zuwa raka'a takwas amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai dawwama akan ta ba saraka sunnah duha tana cikin rakawa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi wata ran yayi raka 40 amma inda bai dawwama akan su ban akan sallar duha wata annabi sallallahu alaihi wasallam bai raka'a na farin loli guda goma sha bakwai raka'a goma sha bakwai sallar asubahin zuwa sallar isha'i sannan yayi sallar qiyamul laili raka'a goma sha ɗaya idan ka hada nawa zai baka goma sha bakwai ga goma sha ɗaya 28 ah, sai yana idan yi waɗannan guda 28 sannan sai ya yi na buha guda guda 8 wata ran in mun haɗu ya kama nawa kenan ya kama 36 to wata ran yakan yi guda hudu kafin la'asa saboda hadisin ummu salma da ke cikin sunan tirmizi yakan yi guda hudu kafin sallar la'asa in ka haɗe ya baka nawa kenan ya kama raka a arba'in wa'annan su annabi sallallahu alaihi wasallam kai mafi yawan sallolin da yake amma ba kullun yake ba wata ran talatin da shida yake tsayawa a kansu baya yin wa'ancan hudu na na na na na ka duha wallahu saboda aka sallar duha sunna ce amma ba wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke muwazaba akan ta ba saboda wata ran ayi wata ran kada ayi wallahu ta'ala alam وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين